almajirai sun ƙi karɓar sadaka da tsohon kuɗin Najeriya. Wata mata ta yi wuf da saurayin 'yarta. To a halin yanzu dai a Najeriya kamar yadda aka sani ana cikin wani yanayi akan batun canjin kuɗin ƙasar inda kasuwanni da dama suka daina karɓar tsohon kuɗi duk girman sayayyar da za ka yi a gurinsu. sai dai duk da haka a wasu guraren ana karɓar tsohon kuɗin kasancewar sabon kuɗin bai yawaita a hannun mutane ba hasali ma akwai waɗanda har yanzu ba su ga sabon kuɗin ba ido da ido ballantana har su yi amfani da shi to sai dai kuma wani abu da ya ɗaure wa mutane kai almajirai da ake ba su sadaka su ma sun ƙi karɓar tsohon kuɗin ƙasar ma'ana dai ko ka ba su sabon kuɗi ko kuma ka haƙura da sadakar. wakilin wata kafar sadarwa mai suna Kadaura 24 ya rawaito cewa a gabansa wannan al'amari ya faru wato shi ga naune ba jiyau ba inda ya ce wani matashi ya fito da naira dubu ɗaya ya bawa almajirai su kuma suka ce allamfir ba za su karɓa ba saboda tsohuwar bugawa ce ba sabuwa ba. kuma wannan al'amari ya faru ne akan titin zuwa Kano daga jihar Kaduna, inda lamarin ya bawa mutane mamaki saboda yadda almajiran suka ki amincewa da karɓar tsohon kuɗin. Matashin da ya bada sadakar mai suna Salef ya ce, Ina sauka daga mota sai na ga mutanen uku sun zo suna yi min bara sai na buɗe jakar kuɗi na wallet na ɗauko naira dubu ɗaya na basu kawai sai na ga sun kalli juna sun juya ba su ce min komai ba kawai suka juya suke tafiyar su suka bar ni a gurin a tsaye abin ya bani mamaki matuƙa. To wannan kenan. A ɗaya labarin namu kuma wani abu ne da ya faru mai cike da ban al'ajabi inda wata mata mai tsananin ƙarfin hali ta kashe aurenta sannan ta daddage ta yi wuf da saurayin 'yarta wato ta aure saurayin 'yarta. wannan al'amari dai mai kama da wasan kwaikwayo ya faru ne a karamar kumar rano ta jihar kano inda matar mai suna malama khadija ta kashe aurenta da mijinta sannan ta aure maneman auren 'yarta wato saurayin 'yarta. sannan kuma abin ya faru ne bayan ita yarinyar wato asalin budurwar saurayin mai suna Aisha ta ki amincewa da soyayyar saurayin nata inda mahaifiyar tata ta ce ba za su bi babu ba wato ita ba ta samu ba yarta ma ba ta samu ba hakan yasa ta lallaba ta yi wuf da saurayin yar tata. mahaifiyar budurwar mai suna malama Khadija ta kara da cewa ta aure saurayin 'yar tata ne saboda hakan bai saba da addinin musulunci ba. sannan kuma malama Khadija wato mahaifiyar budurwar ta yi wannan auren ne ba tare da sahalewa ko kuma amincewar iyayenta ba. don haka iyayen matar sun shaida wa freedom radio kano cewa suna zargin kwamandan hizba na karamar hukumar rano da awar da yarsu ba tare da amincewarsu ba kuma ba su ma san inda yar tasu take ba sai dai ita malama Khadijan wato mahaifiyar budurwar a lokacin da take magana da Freedom Radio ta faɗa cewa tana nan lafiya cikin ƙoshin lafiya kuma suna zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da mijin nata wato tsohon saurayin 'yar tata kenan. Malama Khadija ta ce bayan da ta fahimci cewa ‘yarta ta yanke shawarar ba za ta yi zaman aure da mutumin ba, to sai ita kuma ta ga tana da muradi bai kamata ‘ya ta rasa uwa ma ta rasa ba, don haka sai ta yi wa danginsa magana. Ta kuma ƙara da cewa ita kyakkyawa ce kamar da yadda 'yar tata take malama khadija ta ce ban yi shi da jahilci ba na tuntuɓi malamai suka ce bai haramta ba da na tuntuɓe shi ya amince amma iyayena da 'yan uwana suka ƙi aminta da auren hakan ne yasa na yanke shawarar zuwa hisba kuma mun yi aure cikin farin ciki yanzu kawun malama khadija mai suna abdullahi rano ya ce sun yarda da auren ne saboda da gangan ta kashe aurenta na farko domin ta auri manemin auren yarta wanda bai cancanci zama mijinta ba malam abdullahi ya ce ta matsa wa mijinta ya sake ta don kawai ta auri mutumin ba za mu iya wannan abin kunya a cikin iyalinmu ba wanda shine dalilin da ya sa muka ki haɗa su auren ba mu ji daɗin abin da hisba ta yi ba kuma muna ba da rahoton fitar da 'yarmu muna so babban kwamandan hukumar hisba da gwamnatin jihar su duba lamarin To a halin yanzu dai an tuntuɓi babban kwamandan hisban na jihar ta Kano, shek Harun Ibn Sina, inda ya ɗau alƙawarin gudanar da kwakwaran bincike domin a san hukuncin da ya kamata a ɗauka akan lamarin. Ga kuma rahoton Freedom Radio a takaice akan wannan rikita-rikita. Da wannan kuma sai batun matar nan da ake zargin ta kashe aurenta ta kuma aure saurayin 'yarta. a wani yanayi da aka rawaito ta tana cewar bai kamata a yi babin baɗilahu ba yar ta rasa ita ma ta rasa yanzu aka dai babban kwamandan hukumar hizba na jihar kano dr muhammad harun ibn sina ya ce sun kafa kwamitin bincike don gano yadda lamarin ya kasance da kuma ɗaukar matakin da ya dace dangane da amarya kuma mun sake tuntuɓarta ta don jin me hanzarinta kan koken 'yan uwanta na cewar basu ma san inda ta tare ba inda ta kada baki take cewa ai ba kare bin damu don kwa ita ta shiga sabuwar duniya kuma shi wannan aure bai saba lamba ba domin ba haramun ta aikata ba. duk abin da aka ce Allah bai haramta shi ba to ni ba abun kunya ne a waje na ba saboda ni da fasikanci ne ko wani abu to da haka shine zan ji kunya amma duk abin da Allah ya ce da manzon shi ya halasta abin so da haka ni ba wani abun aibu ne ko haramun a waje na ba to ni ba zai zama to abin da Allah ya halasta in haramta shi ba iyayena sun san inda nake da yan uwana da kowa ya san inda nake amarya kenan ba kya laifi wai ko kin kashe dan masu gida assalamu alaikum sunana abdullahi yunus mai cibiyar kashful alil cibiyar kashful alil mun sake inganta magungunanmu sannan muna godewa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV. Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya. akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A b ko c tare da diabetic ciwon suga, cutar kidney duk muna ba da magani za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene a jihar kano muna zoo road daidai shoprite bangaren lilo na yara saman bene maria plaza a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza al'ummar jihar gombe za ku same mu a gadon malale biro cikin ummi plaza a jihar kaduna muna rigasa dattawa cikin musayyar plaza a jamhuriyar niger muna babban kasuwan maradi kallacin tsohuwar likitan maka grand marche de maradi sannan mutanen babban birnin yamai muna kusa da al'izza daidai rome point police secor jikin likitan maka A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman Benin Shago mai nomba goma sha bakwai. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza Shago mai nomba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an aminu dan baba plaza saman bene shago mai namba hudu a jihar lagos za ku same mu a agege al'ummar jihar sokoto za ku samu wakilanmu a abubakar road makera plaza shago mai namba 25 sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya.